يرأبنا بالأمتاج من جذب الباب يرسلنا في البحر الرجاء يا يكفرنا في الأهل إذا أهل صفا أحفظ من كفى ومن وجاه مهزومة تحدث ذرية الحساء يحملنا كل شاهد مع قوسف من كل سلام وسرع بل الورع كل التواتم مع نجوم فهو كثر النمط مالي الكرم يروي التي بدلها رب أنا لما دعت البطحاء الظلام حتى إذا طاب لها سعر لا يملك دمع العين حيث جرى ثم تكافى الفناء مسلما ثم تجاء مرتين صفاء وأوجب الحج وصنى أمرة من بعد ما أجرنا الله ودعا ثم تراح في ملابين إلى حيث تراجم أزمان ولنا ثم أتى تعرف يقرب ثم واقفا بين الآلف النقع ثم أتى المشعر يرحو ربه تضرعا وخيفة حتى هذا فاستع نفسه وسوء بعدها فسعي بين وسعي ما بين الأصحاب والسوى وراح للتوريث فيما رحقات

صعب الدنيا حرام الدنيا حرام wannan fasari mai bayan bayani dangane da yanayin raƙumma waɗanda aka ɗauki da kayayyaki kasance aliyatan aliyatan al'ani rantsuwa aliyatan rantsuwa ce da ya amula ce da ɗaya ya gumma mai an ga kawo ana rantsuwa kafin da masaru na amalin amalin ilimi masari na aikin irin aikin من دون الخطوة duk ba ala na tura kula ko da alkofa irin ko ga gulu ta kakkawo ka ina an ari ba haka an ya ce rantsuwa ta ne kai bile amala da dadiyar rantsun yar ta ni waɗanda ka jehehohiya jehehohiya wanda yake an na ja'u zaugawa da haka tabbata gare mu رغم أن أن غوغا يستمن سنة هي هي هذه حالنا وقال كيري مولا وقال كيري مولا بين الأدوار الأقالم أكل كان الأربع لا تعد تجوز الطول كان وقال كيري مولا وقال كيري مولا هو بس نرى كل موقوف الحي ما صدق يقول كده عبد الله قاعد معه كم الحنايا طول الله kumanin muhamman ɗaukarari na masu ɗaukararin ciki ya ƙuna suna haƙo don amshari tare da garwar da kuma da makina min jan da hannu da jawo an zura zazza idan ka suna suna haƙiyo sun ga halar da ta cikin kogin duhun dare wajen da haka nan suna iya cikin kogin haƙi tare da rana kuma babu kuma daga mun suna kewa yara da ƙara da ƙawar wanda ya rana ina ƙara lokacin da ƙawar wanda ya rana a ba ta ƙangana a babu wanda ta wunan su su akko wadansu ne haka suna gaggani منهما وجد لهما ما مشى منهما مشى a gyara shi ya ci gaba da karatu ne ya ci gaba da karatu ne ana gyara shi Yana da garafin takalmi shi aka ce masa haɗi domin fita kuma suna daga farfashe ciwon rashin takalmi marmu mutum waɗanda aka rari suna tubu wadda ka garwar yadda bubilan hasa mai farin tsakuwa wasan waɗannan kogattar karari na suna tubu wadda ka lallanta kamar a ce lalle bubilan mai farin alhasa tsakuwa wato in waɗannan kowancan sun ka tafi tsakkuwa shi ke nan tsakkuwar sai ta koma jawar saboda jinin da kai ta cikin kowancan Kullu ya yi gudu. Ya hannun da suna ɗauke da kullum shahidin kowane zalumi mai garwayar nan ba a mai ɗan daro min kuma saboda tsawon tabbatar abin hudu dawamar da tarihar sahiyawan su har da yin maiki bar kowane su mai biyayya na tsohon tsawa tsohon yunwa bara ita ta shi ta girma da ruwa jiki ne wani kowane suka ƙirƙi yana tamkacin ra'an nan magariya ba hanyar mai tankararren an ƙara ƙashin mai ما من بالحج ولا القمرة والأبطال ما فيها من نظر بإذن بيان بيان حتى الحج لكم حولا لأيك تأيك تدع في إيدك لأنه التي فتى لها رب الحج من دون بلاد يوم نكاين لأيك تهيئة سيئة حجي إن أنك بعد بيان حقي أنت يروي ابن بلاد يا إيمانا أمين ga garin nan wanda yake Allah ciwon garin da suka rabar Allah Ubangijin ɗaukaka fattara hayar tufi ta ta bisa da dukkan sauran garuruwa. Ita ina Makka. Lamma da halokacin da ya shirya na turbata haɗaɗa alal guna a kan sauran ginoni. A sa'i za ka bala har lokacin da ɗan dole su fanta ya sumbance ta, ta sa'ar sai ya zubar hawaye. لا يملكون وكم باش هي ملكة تلك أين هو أين إذا منن ما هي الجرائد إن هو كما قال سبوا ثم تقام أبو رمضان قال ما أبا ناسي بنامة ما أنك أبا قدري ثم تقام فنية تقوى الكيوات قاكي الكعبة وانا ان فلما يأتي بدل ان أجل هناك هل تنعطى من يكر كتومة تلما أحاديث العبايمين زنبون تحجر الأول ثم تجاء سنين يزاي كيما مروة سبعان مروة بس أه يأتي كبر سعي وأو جبر حجة يا تبت الدم خيني حج النن وصل الناس من يابر أن هناك هناك هناك هناك هناك هناك ان ان ان ان ان ان تبدأ هناك أمرته من بعد ما عد باين يا صوتي لي ولا باين تربية ولا آية ولا ثم ترى سنيا مرأيت في منبي نتجل تعرم أقول لبيك اللهم لبيك إلا هاي فتحها كأهل حتلو ألوك تند يلمه بعد باين أصف قنيدو وتدوى أتوزون أتكان المزلفة لمنع شيئا بعد باين ومنع لما حدثت حليبا sannan ya zo mu mashar ثم أدت علي الغور ثم أدت علي من يزام أربعة يقلوشنا بيبيع لنقو لنقو ساق ساق وزودتا شنا ما يقلقن تنتكي يقلوشنا بيبيع مهبتا وطا مواكبا ويرا سيا وادو من ذلك كما تنسيا النيا bayanar hada tsakanin kawar walliyar rana wanda aka fito na yayi ثم أتى المشعر فمن يظلم مشعر الحرام يحسو ربه جنا روحان قبان جديني فررأى على حال جنا ما يتأل أكثر دخيني وخيبة كما جنا ما يطار روحان الله بم يزيد روحان الله حتى هذا حد يشريع أيضا حدا وانت أنت السبعة kaga yana nan ya da sallah da ake wasu annabi sannan ya fara asar a jiwa a bakwai ita hajjar martul aqaba wasu an sannan wasu bakwai ba da ha bayan rana ta farko ita a rana ta biyu kafin rana ta farko in ka dawo da arba ka tawo dina nan wanda ba ka kwana kawai gari nan mashi ala haram to in ka tawo nan dina wurin jabratul aqaba sai ka ce tuci sai ka ce jamra babba ta ka ce murtal alaba sai ka kyale duk sauran biyutun nan dama abin da suke jamratul kula jamratul wusta jamratul akbar sai ka wuce ta farko ka wuce ta tsakiya kai can ka ƙarshe ka yi mata kaji maka ka wuce yau kamina ka yi hanaya ka yi aiki ka samu ta hannun ƙarami ka hau a kada shi kai kamar ka kai tsawa da fada والصحيح sannan ya yi hakan yi bayan al'ukabi wasu a tsakanin wurin da aka ce ma'ukabi wasu ya da suwa Thank you. وأهل التربية وأعرف من يما ليس للتربية دم بطعنا إما لا هجنا تجمع النسون كما ليسوا الحقيقة هير عجلة يا تار لا دا وأنا سمياكي فجر لك تجرمون أنك يا فرصة مغنى وذو صنوط الفرصة بأيك تعبد الحج أشهر الحج وباطل من فرد فيهن الحج فلا رفث فلا فسوق فلا جدال في الحج نعم نعم لا يعلم Thank you.